صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا غير الأربعاء daren 27 ga watan rabi'ul awwal دائرة musulunci 1435 wanda ya zo daidai da 28 ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya gashi Allah sake dawa da mu kan karatunmu na muwasau imamu malikin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a masallacin abdullahi ibn abbasin wanda ke mabiyar idris sokoto idan ana biye da mu a karatun da ya gabata mun shiga kitabul qur'ani a kitabu qur'ani mai babi na farko babu al'amri bil wudu'i liman massal qur'ana sannan mu rike babu biyu na biyu babu rukhsati fi qira'ati al-qur'ani ala ghairi yau za mu ci gaba inda muka tsaya babi na uku babu ma jaa fi tahzib al-qur'ani wannan babin babban abin da yake sai karantar da mu idan ka al'adarci karanta wani kaso dare duk na alkur'ani sawa'un rubu'ina sumunina hizbi gudana ko hizbi biyu ko juzu'i ɗaya ko juzu'i biyu nawa dai waɗanda duk abin da ya tabbata kana yi cikin dare to idan aka samu ɗan matsala ya zan baka samu yi a daren ba ana iya ramawa akwai wani lokaci da aka ayyana aka dai aka ce idan ka karanta a wannan zai daidai kamar abin da ka saba cikin dare jiya daren jiya da ya wuce ko ku in ya riga ya wuce shi kenan wannan ɗaya kenan sannan na biyu da cikin ba zai karanta mu ta hazibi din da aka magana ya ya kamata ka kasa ƙur'ani wanda za ka iya karance shi a cikin wata ko kuma a cikin kwana kaza ko wata guda ko kwana goma sha biyar ko kwana goma ko kwana bakwai ko kwana uku wannan tahzib kenan menene mafi ci game da haka da hadisin da mala ya kawo muna sai dai mu diba hadisin sosai mu gani malaman hadisi kullum suna diba hadisi ta wajahi biyu na farko su duba shi ta wajahin sanadi na shi idan sanadin ya cika dukkan sharuɗan da aka fi sani guda biyar din nan to alhamdulillah sanadi ya tsira sannan ana iya samun wasu wata yan matsala game da matani wanda yake shi a cikin na biyar can cikin waɗancan shurudu shine shurudu kamar yadda cikin sanadi akwai shurudu haka ma cikin matani ana samun akwai ayi Shi shine lafazin ya saba ma lafazin da a shakku min ko to mu duba sosai cikin wannan sanadin za mu ji wani abu insha Allah حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن ال... عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري ابن عبد القاري بإضافة عبد زواج القاري با. القاري صفة شيت عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فقرأه, فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو a daraka. idan muka diba sanadin sanadin bai da wata matsala gurgudu daga yahya mun san shi ibnu yahya al-laiti an malikin daga imam malik ibnu anas imamu darul hijra thiqatun sabtun عن داود بن الحصين لقى داود بن الحصين ثقة ba abin da aka ambata gare baya kawo illa ga hadisin don an ce a hadisuhu mustaqima illa an ikirima to nan ba daga ikirima ne ba daga wa an al'araj daga al'araj tika ne an mun fashe sosai wanda ya rawaito mana hadisin ni'matul bid'atu hadhihi wanda wanda Umar bin Khattabi ya hada mutane kan limam kamar da kuka san hadisin wata rana sannan ya zo cikin dare na ya suke suna ya ce ni'matul bid'atu hadhihi wanda wasu ka doka suka ce an yi bid'a an Abdurrahman ibn Abd al-Qari shi ma thiqa kuma almajirin Umar bin Khattab na kuma yaro ne na a matsayin shugaba da yaro anna umar ibn al-khattab shi yace umar ibn al-khattab kala ya ce wannan hadisi ya zo nan mawqufan ala umar sai dai a wani wuri ya fito marfu'a ila rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya faɗa amma dai mawqufan ya zo dama kuma ko da mawqufan ya zo ko bai ce manzo sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan hukunci fi hukumin marfu'i a yayin da duk wani sahabi ko wani sahabi ya faɗi wani abu da hankali bai gano shi harkar ibada ce harkar ibada kuma ta shiri'i halattarwa ko haramtarwa aiki na na waye aiki na na Allah madaukakin sarki nabi sallallahu alaihi wasallam yana iyarwa ne kawai ko ba haka ba shi in ka sahabi ya halatta abu ko ya haramta abu ko ya ce abu saƙona ko ya ce abu daidai na ko ya ce in baka samu ibada ka zaba ka ita lokaci kaza labun da ya ji ta ga majiya saboda haka fi hukumar marfu ko ba haka ba amma da sai mu ji masana da sai ce mi man fatahu hizbuhu wanda kason da ya saba yi na karatun alkur'ani hizbinsa nan ba hizb mu istilahan ba alhizb istilahan shine a rubu'i hudu ko rubu'i hudu ko sumuni takwas ko nisfi biyu ko shi mi shi a hizbu a ce daga bakin suratul a'la sabbi hisma rabbika al'ala zuwa ga rabbin nas ba hizbun ba daga bakin amma ya tasaalun zuwa karshen wa fari ba hizbu ba to wannan hizbu istilahan wannan ba wannan ba shi muka magana wannan hizbu lughatan muka magana anan hizbu lughatan wani kaso karami ko babba hizb ɗaya ko hizb biyu ko hizb uku ko hizb nawa ka karanta ko magzimin a ce hizb 20 ko hizbi 20 juzuyi goma ko to wanda kaso ne da ya saba karantawa cikin dare ya kucce masa minan laila da dare sai samu yi ba da yake cikin dare an fal akwai falala sosai na karatu alqur'ani ba ibada ta nafila wadda ta wuce kai ta cikin dare in dai wajen bangaren falala ne karatun alqur'ani salloli duka mun san suna da falala sosai musamman ga hadisai da suka zo da yawa irin nuzul tabaraka wa ta'ala inda ya sauka karshen za ba kiya layl al-akhir har yana cewa wane ne zai roƙan gafara in gafarta masa wane ne zai roƙe ni in bashi wane ne kaza kaza ko ba haka ba hadisi tabbatacce kaga ashe akwai falala sosai karshen dare Umar bin Khattab ma ishara ga haka nan ga hadisin can da muka ambata na ni'matul bid'atu hadihi inda yake suna sallah farkon dare yace to ma da laba matsala amma dai da karshen dare na da yafi ko ba haka ba fara kulli halin man hu hizbuhu min al-layl wanda abin da ya saba karatu na alqur'ani ya kucce masa a dare fa qara'ahu sai ya karanci shi ya karantai yaushe ya karanta hina tazulu shamsu lokacin da rana ta karkata matsakiya lokacin da rana ta karkata matsakiya ma'ana daga sha biyu da rai ila salatu zuhur har zuwa sallar azhar daga ba'da zawali har zuwa ayi azhar tsakanin haka ne karanta shi fa innahu lam yafut to bai kuce masa kamar ya samu ladan cikin dare aw ko ko cewa ka annahu adrakahu kamar ya rike cikin dare an fahimta ana hadisi insha Allah in kuka diba ko kun gano da abu ciki lafazin akwai shuzuri ciki don hadisin da ya tabbata man nama an hizbihi أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل haka sai yake ingantacce tabbatacce marfu'an an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku sake mamaita za ku sabe shi a cikin abu dawuda da duk dai sauran littafai wanda suka amma dai kusa kusa kana isabun cikin abu dawuda inda ya kulla babi babin wanda abin da yake karatu ya kucce masa cikin dare a cikin kitabu sala kuma ya fitta hadisin ta umar bin khattab marfu'a ta wa umar bin khattab marfu'a nan ta umar bin khattab mawqufa ko to can umar bin khattab ya ce manzon Allah ya ce sai ce ni man nama an wanda bacci ya rinjaye shi bai samu karanta abin da ya saba karatu ba nami na qur'ani au an shay'in minhu ko ko wani abu daga ciki bai samu yi ba ma'ana ya saba hizbi biyu misali juz'i daya to sai fara sai hizbi guda sai bacci ya riga bai karasa ba fakara a sai ya karanci wannan din abin da ya rage ko ko abin da ma bai ba kwata-kwata ya karantai yaushe an lokacin karatu nai ma baina salatil fajiri wa salatil zuhri tsakanin sallar asuba ba ba'da zawali tsakanin sallar asuba zuwa sallar azhar wannan shi an lokacin ya karanta shi lokacin ko ce ba lahu ka a qara'ahu min al lada sai kamar ya karanta a cikin da lokacin da aka karanta wannan hadisi shi ya tabbata shi yasa malaman hadisi daga ciki ne malam wanda yawa wanda ya at-tamhidu ibnu abdul barr yace in ka diba ma mai tanuri ya kawo shi yace wa da umar ya kawo shi haka na cewa fakara hina tazulu shamsu ila salatu zuhuri yace haka za hadha al-hadith fil muwaffa wannan hadisi haka yazo a cikin muwaffa amma wa huwa wahamun min dawuda kuskuren da wahami na na dawudu wa dawudu in ka diba sanadi حدثني يحيى عن مالك عن داوود بن الحسين تو داوود بن الحسين شيء وهمي madadin ya ce baina salatil fajari wa salatil zuhuri sai suke abin ya ce ba da zawari ila salatil zuhuri wahami daga Dawud na haka wa haka ibnu abdulbar ya kwadi shi kan malik ya haddace daidai da ba shi wannan ne ya bashi ya wahami yace li anna al-mahfuz min hadith ibn shahab an sa'ib ibn yazid wa ubaydillah ibn abdullah ibn abdurrahman ibn wa ubaydillah ibn abdullah an abdurrahman ibn abd al-qari an umar yace da wani sanadin yake yadda ibn shahab ya rawaito mana shi daga sa'ibu sa'ibu dan yazid tika daga da kuma ubaidullah ibn abdullah shi ma ya rawaito mana shi sika min ha sab'a na Madina su biyu dinnan daga Sa'ib ibn Yazid da Ubaidillah ibn Abdullah duka sun raitu an Abdurrahman ibn Abdul Alqari shi wancan da sama da mun ka faɗi an Umara من نام عن حزبه فقرأه wa بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب annama كأنما قرأه من الليل kila kun gan shi ibnu abdul yace wada sai da duba haicansa nan kuma sauki ina ya kawo yace haka hadisan yace kuma wa min ashabi ibn shihabin man rafa'ahu anhu bi sanadihi daga cikin almajiran ibn shahabi akwai wanda ya kawo wannan hadisi daga ibn shahabin da sanadi ne an umar an annabi sallallahu alaihi wasallam daga umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ibn abdul bari ce wa hada aula bis sawabi wannan hadisi shi yake dacewa shi a daidai min hadisi dawuda yayin da hadisin dawuda bil husaini hina ja'alahu lokacin da shi dawuda bil husaini ya sanya hadisin min zawali shamsi ila salati zuhuri wannan kure na li anna zalika waqtun dayyikun saboda lokaci na ma ya kukurci to ba da dole ba lokacin azhar kenan ba ma a lokacin yaushe aka sallah azhar ai ba da zawali to an ce ba da sallah ila salati zuhuri salati zuhuri tawa tunda ba da zawali ake ake ake azhar sannan kuma in kana karatun magziman kenan fa ni a magzimam na karatu a yi izin ishirin ko tunda ba a sabci qur'ani kallo mai salatati kun san da wannan to in ku an ka ce ba a yi to kenan ana yi cikin kwana uku ko to an ka ce a yi cikin kwana uku Allah kalle nawa za ka kasa don ka kai daidai 20 20 to na saba 20 daidai to to sai kucce min sai an ka ce in karanta shi da zawali ila salatul fajr ila salatul zuhri ya zan yi bai karantuwa yace li anna zalika waqtun bayyikun la la yasa'u al-hizba la sa'u al hisba bai isa a karanta abin da an ka saba karatu musamman in karatun mai dan yawa an gane ba to kaga da hankalce ko da ma'ananci kaga bai yiwa ba ko to wajen sanadi hacce ni anna ibnu shahabi kuma abin da ya samu karin jayar da riwaya ibnu shahabi kan riwaya dawudu ga su suna ɗabaka guda abin da samu karin jayar da ita saboda ibnu shahabi a taqanu hibzan wa asbatu naqala wajen hifzu huwa atiqanu ya hi ya hi itiqanu wa asbatu naqala wajen isbati wajen naqalu ya hi zama sabta to mi a hadisi shazu ba allazi khalafa man huwa awsaqu minhu ba ko ko allazi khalafa man huwa aula minhu aula minhu imma an yakuna aula minhu wa minhu to kaga yanzu ai Dawud bin Husayn tun da ma kaunihi thiqatan to nan khalafa man huwa aula minhu thiqatan shine mi shine ibn Shahab qultu wanda magana sanki ta ce akhrajahu muslimun wal arba'a imam muslim ya fitta shi da kuma Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'i da Ibn Majah sun hitta shi min dariki Yunusa a ibn Shahab bihi marfu'an daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ta haituwa da tafanta sai na ga ai bayanin wanga ya isa saboda haka sai ka san wanda zaka dauko hadisi in zaka bada hujja dan mu tattabe ka akara maka Allahu abin ni saba karatu cikin dare sai ban samu yi ne ba kwana dauke ni na saba kullun in hizib biyar ko in hizib goma to ya kamata yaushe kamata in rama ana rama in eh, ana rama yaushe ce sai ka ce zai samu dama da zarar biya sallar subahin wannan lokaci na in ma bayan sallar subahin immediately ko kuma sai yayi wanka karya ko kuma sai ya zo office ko karatu ko makaranta dawo lokacin tara ya sake maimaitawa ko dai lokacin da ya samu a mai kokari kamun da ya salla azhar kamun ya salla azhar wannan shi ya tabbata sai ka bashi hadisin can na layi ibnu shahabin wanda ba wannan ba mun fahimci wannan to alhamdulillah hadisi na gaba cikin wannan shi ma yana da dan wata ƴar mushkila kaɗan sai dai mushkila alhamdulillah magantacciya ce a hadisai ingantattu bari mu ji ƴan mushkilar وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى ابن حبان أقوله حبان بفتح الحي ما لم يحديث أنا لم سني ابن حبان وانت مي الصحيح ولا كتصحيح ابن حبان wanda ya kuna ta tafi daga cikin sikatu ko da sauransu ɗalibin muhammad ibn ishaq ibn khuzaima ɗalibin mai kitabun tafsir da muka sa ko ba haka ba ibn hibbana ɗalibin ibn khuzaima na to shi wancan ibn hibbana bi kasar hali an gane ba sahibu sahihi shi kuwa ga abdurrahman ibn eh, muhammad ibn yahya ibn habbana habbana akula na habbana wannan ibn mumkin mhm. to bar mu tsanan mu ce hadisin daga Malik Imam Darul Hijra rahimahullah ta'ala daga Yahya ibn Sa'id shi ma a tsika min tabaqat rabi'a annahu qala shi ya ibn sa'id al-ansari shi ya fada yace kuntu ana na kasance wata rana ni wa Muhammad ibn Yahya ibn Habban da tare da Muhammad ibn Yahya ibn Habban shi ma Muhammad ibn Yahya din nan sakattikatun mina min tabaqatir rabi'a da shi da Yahya ibn Sa'id suna tabaka guda abukaina kuma tabaqatur rabi'a dukan suke an fahimta to wata rana mun kasance jalisai muna zaune fada'a muhammadun rajula. sai shi Muhammadu ibn yahya ibn habban dinnan ya kira wani mutum ibhani eh, mubhamun wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam ko ibha eh, ba musamman huwa zaka rajulu ba ya kira shi fa qala sai yace akhbirni billadhi sami'ta min abika ba ni labarin hadisin da ka ji ga mahaifinka faƙalar rajulu sai mutumin ya ce Ar rajul ta biyu cikin Ar Al al'ahadu zikiri ko lil'ahadu zikiri in ji malaman na ba ɗazu a ambata shi ar rajul ka gano shi na ɗazu ɗin sai ya ce a khabarani abi shi ma ba mu san shi ba annahu ata zaid ibn thabit ya zo wajen zaid ibn thabit qala lahu yace ma zai dubnu sabitin kaifa tara qira'atal qur'ani fi sab'i akramaka Allah zai dubnu ya yaya ka gani game da karatun alqur'ani cikin kwana bakwai mallai ne kake mutum dudin nan ko da ar-rajul alladhi da'ahu Muhammad ibn Yahya ibn Habbana da abuhu ko ba haka ba ah, kuma wannan hadisi in farada bihi al-Imam Malik ko bai zo surare ba ina jin sai dai cikin musannaf na ibn abi shayba ko ba samu dubawa ba amma za mu duba daga baya mu san in sun ambaci waɗancan mutane guda biyu sunan su ya yi to na amma dai akan nan sai mu ci hadisin ya zo fihi rajulani mubhamani ba majahulani ba mubhamani ba a faɗe su ba bale mu san su wane ne da an faɗi sunan su ba mu san su ba sai a ce majahulani to ba ku faɗan masu ba sai mun koma karatu kan hadisi kan sanadi din to da da zaid ibn sabit amma mun san waye zaid ibn sabit ko babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in ma wanda an ce babban sahabi ya ishe ka to bancin haka sai katun sabtun ta bakin abubakar as-siddiq in ma su malaman in ma su rijalus sanadi malamai ka tawfikin nasu a ce wasaqahu imamu ahmad ko wasaqahu bukhari wa muslimu ko wasaqahu malikun ko wasaqahu wani shi wannan wasaqahu abubakar as-siddiq wa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu abin da sai kun tuna hadisin bukhari lokacin da umar ibn al-khattab ya zo yabba abubakar radiyallahu anhu shawara ay jam'ul qur'an jam'ul qur'ani fi مرحلة في المرحلة الأولى في المرحلة الأولى بايرس النبي صلى sallallahu alaihi wasallam ko ce mu ce fi marhalatin ta tsari saboda zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam ba wata aya da ka sauka face an rubuta ta kuma kusa ga manzon Allah gaba ga manzon sallallahu alaihi wasallam yana da kutabul wahyi mun sani Muawiya radiyallahu anhu yana ciki Ali ibn Abi Talib yana ciki Zaid ibn Sabit shi wannan na ciki da dai sauransu kuma akwai waɗanda ka rubutawa karan kansu ba suna rubuta mana suna rubuta ma kansu tun su har ce su koma gida da abin su karanta da iyalansu kaga kenan duk qur'ani an rubuta shi zamanin manzo Allah gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka kai dan bid'a ka huta cewa jam'ul qur'ani bid'a ko ba haka ba an rubuta shi baya ga manzo ka sa cikin jerin bid'atul hasana zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ka fara rubuta shi to zamanin Umar bin Abubakar Siddiq abinda aka yi da aka rubuta shi wancan an rubuta haɗe kuma a tartibance wanda yake amma dai a haɗa shi wuri guda a yi mai makari da makari ga shi haɗe su kutum wa da mun ka san wannan motsayin haka haka dunkule ko official copy wanda za a ajewa a matsayin official copy a fada tani ta mazo sallah sallan wanda khalifa Abubakar ya gada ko ba haka ba shi haka sun ayi sai Umar bin Khattab ya ba Abubakar shawaran nayi wannan Abubakar ya ce ya zan yi abin da manzo sallah shi ma bai yi ba ma'ana mi ab bai ba ba ba rubuta Qur'ani zamanin Manzo sallallahu alaihi wasallam an rubuta Qur'ani zamanin Manzo sallallahu alaihi wasallam amma ni amma bai lizimta mutane dole a hada shi wuri guda ba lizimtawa bai ba amma an amma Umar ya ci gaba da ba Abubakar sallallahu alaihi Abubakar radiyallahu anhu shawara da muhimmancin abin har um bakar Abubakar Siddiq ya gamsu abin da kaso in ce sai Abubakar Siddiq ne ya gamsu ya ce ku rudo min Zaid ibn Sabit wannan ke Zaid ibn Sabit ya zo yace zaid da Sabitu, ga umar nan zaune ya zo min da shawara kaji kaji kaji kaji abin da ya ce min tun ban gamsu ba bai gushe ba shina bani bayani shina bani bayani har sai ni fahimci Allah ne kawai ya faɗa da kirjin sa ni ma sai ni ji abin na gamsu da shi to na duba na riga ban ga wani wanda ya kamata in azama wannan nauyin ba kamar ka saboda mi saboda an ta shabun ghairu muttahamin kai mai jini a jika na aiki sai sai mai jini a jika gairu muttahamin ba mu tuhu makka ba taskiya ba kenan abubakar su jiko ce mai haka shi ma ya ce lokacin da an ka faɗa min haka nan ya ce gara azamin kicibar jabalun minal jibali da azamin wannan aiki masu magana kan wannan kalima suna cewa ba ganin aikin bai kamata ba ganin ba su cincinta su yi shi ba wa sunan ko ba haka ba salakul halin kati da jumla sabitin ko tausiki kuma yakku aka azamai wannan kuma an ka hada shi da wasu yan kwaliti ma ho makamai su bibiya su zo gidan kowa to haka aka yi aka bi duk sahabbai ana kakkar ayoyin da suka rubuta amma ba a karɓar duk abin da ka rubuta sai da sharadi biyu ko uku na farko sai da tabbacin cewa gaba ga mazo Allah ka rubuta shi kakka rubuta kakka hada ce wajen mazo sallah sallah, wasallam ce ka zo gidan ka rubuta ka haje hmm, gaba ga annabi saboda ni saboda lokacin na an san ba a samu matsala ko ba haka ba eh don kowa na sannan kuma a sai akwai shaida lalle gaba ga annabi ka rubuta sai an samu shaidan mutum biyu sannan kuma sai an samu dan uwanka shi ma ya rubuta ta gaba ga annabi ta kaɗai ba ta isa duk wannan duk tahaffuz kenan kuma gaba ɗaya haka aka samu duk ayoyin alqur'ani kuma ta sai rubuta ta gaba ga annabi Allah kalle a samu tun biyu sun rubuta ta gaba ga annabi wannan kenan sannan kuma sai an samu ittifaqu sahaba dukan sun ittifaqi kan qur'ani ta qur'ani na wannan ayat ba hadisi na ba ba magana ɗaya ta ba sun yi ittifaq duk jami'u sahaba sun ittifaki qur'ani na sannan an samu ittifaki an rubuta shi ga magumago sallah sannan an samu shaida akalla mutum biyu to haka aka yi har zai ibn sabi ta ce to ita guda ɗaya ka tafi ta kawo mana wahala ita ce karshen ayar karshen tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma azizun alaihi ma anittum harisun alaikum yace ba mu same ta ba ga kowa wata cika sharaɗin cewa gaba da annabi an ka rubuta ta saiwa sai wajen ibnu khuzaima al-ansari ibnu khuzaima al-ansari shi dai muka samu gaba ga annabi ya rubuta ta to bancin shi akwai wani wanda ya rubuta ta gaba ga annabi babu to ya za a yi amma hadisi ya tabbata kun san waye ibnu khuzaima ibnu khuzaima mun sallah sallah ya ce shahadatu ka shahadatul adalai kun da hadisin ba annabi ya ce shaida ibnu khuzaima shaida mutum biyu ta adalai hmm. kuma da kuna da wannan hadisi shi yasa suka yi wannan haka kaman mutum biyu sun rubuta sahabbai sun tabbatar da qur'ani ta amma abinda aka da, an rubuta mutum biyu su san sun rubuta ta daban-daban kowa ta shi gaba ga annabi to shi ya rubuta ta gaba ga annabi to kuma annabi ya bashi tarkiya ya ce shi matsayi ne mutum adili yuna kaga an samu abin da aka warka zai ibn sabit rad al ansari radiyallahu anhu suna cikin waɗanda sun ka haddace qur'ani kammale zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da suna rawaya wannan to yace shi an ka zo kaga kenan an zo a tambaya abu gida ne ko irin wanga an ka tambaya aka hada shi qur'ani irin wanga tambaya da kuka yi min to ni na santa sai wanda aka tambaya sai da sabiti eh eh fa qala lahu kayfa tara qira'at al-qur'ani fi sabil ana gafar ta malam ni a fahimta ka ga da katun al-qur'ani cikin bakwai ana yi sai ba a yi qala zaidu zaidu yace da dubna sabiti kenan ko yace hasan abuna mai kyau ba matsala karanta Qur'ani cikin kwana bakwai amma shi da kai ne wacce wali an a fi nisfin in karanta shi cikin rabin wata aw ashirin ko in karanta shi cikin kwana goma ahabbu ilayya na hisun haka ni in karanta shi cikin kwana goma sha biyar da in karanta hizib ishirin. a hizib nawa in maka kasa bakwai ko kila ta sama hizar shidda shidda ko bakwai bakwai to gara ya zande ina karanta ni ina karanta hizar bibbi kullum cikin kwana goma sha biyar kenan ko ko ko ina karanta abu kudu abuwan kudu hudu cikin kwana goma sha biyar ko ko ko ina karanta cikin kwana goma sai ya zanna kenan shidda shidda a cikin kwana goma ya shi sai ce mi sai ya ce ma almajirin mai tambaya ce wasan ne ni mazalika tambayi mista zai kara mana ka ce dunni ya ce to kala ya ce fai ni a farko na tambayi ka dunni <laughs> ko ba haka ba kala zai zai ce ki kai a tadabbarahu wa a ne duk in kara ki fahimta kuma ya zan kowace gaba kowace aya na tsaya kanta na yi tunani irin wanda aka bukata da ta tadabburi in yi tatabbuyi kuma in wukufi alama ma'ani wanda shi an manuha wajen katon alkur'ani sawa'un ko ka ce zai da sabitin tabbas ya ji ta ga manzo sallah? ko ka ce a ah, fahimta ta ka don an tambayi kuma ga wajen zaba baka yi sai mu ce alhamdulillah ko da fahimta ta ta yake ciki ya yi wa mata da hadisi ingantacce tabbatacce kun san shi hadisin abdullahi ibn amr ibn al wannan daga kullun azumi ya kwana sallah ya sace qur'ani ɗaya rana dare guda annabi sallah sai kira shi yi mai adaptis yan bashi lokuta azumi da sauransu kai cikin wata guda kai kaza kai kaza yana cewa nayi karin haka nan ya kara mai kaza ya kara mai kaza har ya aza shi bisa saboda guda karshe ce annabi sallah san kanina wacce aka ce to la laysa hunaka afdalu min la afdala min ya kai la afdala min ba abin da yake shi to sanan ko da an ka zo a katun qur'ani man sallah sai ce karance hifi shaharai yace annabi sallah san kaji na wuce wannan yace karance to fi shahararri, yace kaji na wuce wannan yace a karance cikin kwana goma sha biyar yace kaji na wuce wannan yace kwana bakwai yace na yi haka yace uku yace na haka yace to ban da haka dole ka sa uku ko a cikin cikin lokutan da annabi ya faɗi ya faɗi bakwai ka gani ya shekta hasabi ya ce hasanu ko ba haka ba sannan sai da yanzu an bakai ne sha biyar ko annabi ya faɗi sha biyar ko ba haka ba eh to kaga in ana yi sha biyar sannan ana yi bakwai to ai akwai goma ko ba haka ba eh wanda yace ce aka hau a ai sha bakwai ko ba haka ba eh kaga ya yarda da mai goma bisa da mai bakwai kila kun gane kake hon wanda yace ce a bakwai ya yi ganin cewa mai mai goma ya kokarin sa bai sha biyar ashe kenan ana sha biyar ko babu ta cikin lafazin hadisi ana sha biyar an gane kake hon saboda kaga kenan in ma dai zaidu ibnu sabitin ya samu tarbiyyar daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma irin muwafaka ta da Allah kai yawa ba mutanen kirki muwafaka kila fahimta don wannan abin da sa zaka ce to me hana kai mai irin wani kawai san ka ce marfu'an hukumar ko ba haka ba sai mu ce ba fatwa ba cewa yi ana samun lada ko a'a wanda ya zaba maka ne na aiki ne da zaba maka ne sai mu ce ya muwafaka an fahimci wannan ma ja'a babu ma ja'a fil game da abin da ya zo na alqur'ani na hadisin zai kara nuna muna irin da kara daraja alqur'ani da sauran da sauran abubuwan da suka tattara alqur'ani da ba a rigima cikin alqur'ani da wasu mu'ujizoyi a cikin alqur'ani da kaza da kaza dan sauran dai abubuwan da suka rarrage cikin bayanin malam duk zai karkato mana su ya samu ne ina za mu kokari mu dan sa hadisi daya zuwa biyu insha Allah حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري نجد أنغاني متانا أنه قال سمعت عمر بن الخطاب أشياء قال سمعت قال أشياجي ehe sama can da mun ka ce na wancan hadisi yana Abdurrahman ibn Abd al-Qari anna Umar ba ce sami'a ba kakka yi tsammani akwai yan kiɗaɗi a babban sahabi babban tabi'ina almajirin Umar bin Khattab ya kula yana cewa yau Umar ba sahabi na ba to sahabi ya wi an sahabi ko ba haka ba eh kamar yadda mun san tabi yana karbuwa ga tabi tabi ya karbo ga tabi to sahabi yana karbuwa ga sahabi sahabi ya karbo ga sahabi to yau gashi ya kula yace naji Umar bin Khattab na cewa sami'tu a to ba shi ba shi ne kasan kawo ba ya kulu sami'tu wannan daban na Umar bin Khattab yana sai ba da wata hadisa ta ta faru tsakanin da wani sahabi yace sami'tu Hisham ibn Hakim ibn Hizam naji Hisham ibn Hakim ibn Hizam ya qara'u suratal Furqan yana karatun suratul Furqan tabarakallazi نزل على عبد الكتاب الحق وجل جعل العالم سورة Furqan. in muka kuma baya kaɗan mu cewa ya hishamu hishamu sahabina baba ne sahabina sahabiyun ibnu sahabiyin to shi Umar bin Khattab ya ji Hisham bin Hakim yana karatun suratul Furqan ala ghairi ma aqra'uha ba wanda nika karatun ta ba akwai kalimomi ko wasu ayoyi ko wasu hukunce hukunce ka'idodi na karatun ta ba wanda ni ka karatun ta ba kuma abinda an gwazon gwari na da hujja ta na cewa ba wani haka karatu ba ni wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam a qara'a niha annabi karanta san ita shi sa ni ina da tahir ko ba haka ba duk wanda ne ja karanta sabani na na san dai ni dai dai nake fakittu an a'jala alai kadan yi mai garaje tun bai gama ba in hado mai saboda da kauci da takaici ya sa wa karatu annabi sun ma amhaltu sannan sai na je dan jira shi hatta sarafa ya sallar sallah summa yana gama sallah summa lababu tuhu bi rida'ihi sai na shaƙe shi da mayaki na kawai ni kada bayan na shaƙe waya ne ce mata hi bi rida'ihi da mayaki ne summa lababtuhu bi rida'ihi ni shaƙe shi da mayafi ne yawwa mayaki ne ni kamo da shi ya jawo shi faji'itu bihi rasulullahi sai na zo wajen manzo sallallahu sallan da shi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace ya rasulullah inni sami'tu hadha yaqra'u surat alqur'ani ala ghairi ma aqra'taniha na ji wannan yana karatun suratul qur'ani ba wa da kakkarantar da ni ta ba فقال رسول صلى الله عليه وسلم الله صلى سكشي سكشي تكون أي مكان أبا عمر بن الخطاب شتا mun sallata da yaya bai fitina ba ta bayyana in umar na rayu mun sallata ya sa alamar lokacin da fitina za ta bayyana kashe umar da zaran umar ya bar duniya to fitina ta buɗe kenan mun san hadisin Huraifa Allah ya sani ثم قال بأن يتي سكشي سكي يتي اقرأ يا هشام هشام كرندا مجاكي فقرأ القراءة الذي سمعته يقرأ Umar ya ce ya koyi karatu wani jishi na bai canza ba don gaba gaba Allah bai gyara wani abu ba wani jishi din yayi din haka yayi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ce haka aka saukar da ita ta gaba ne ya faɗi ko sun makala li sannan umar ya ce sannan annabi ya ce min iqra kai karanta fa qara'atuha ni ma ni karanta fa qala manzo Allah ya ce haka hakaza unzila kai ma haka aka saukar إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف وأن القرآن أن توكد شيء كان حرفي بقي سبب هكذا faƙarahu ma ta yassara min ku karanta duwa wannan ƙur'ani kenan ko game da an saukar da ƙur'ani akan harafi bakwai akwai magana doguwa wanda lokacin mu nan ba baya isa kuma lalle takaita ta zanyi ko ko dunkule ta zanyi ko in aji ta sai gaba amma abin kulawa abu biyu ko zuwa uku na farko ka san meye harfun a kula sosai a bana hankali meye harfun harfun yana da luga yana da istira a luga kama a ce gefen abu ko ƙerere abu ko da muka zo teburin ga nan kereriya ko nan kereriya ga shi aka ce wa harfun ko akwai wa minhum man ya'budu Allah ala harfin wai mai bota mu Allah gehe gehe bai shi ya duka eh eh wai don kada bai imani annabi su so ya gani a gani tsagwaro cikin sahabbai a Ya an ka samu kala karshe an ka imani annabi su wayancan sun ka siya ya ya koma gida ko ba haka ba ala harfin sai dai ya tsaya gehe gehe sannan kuma yabbar bar kahiran bai ya tun saboda ni saboda ka a ganci cikin tsumbulbul kuma karshe annabi ya ci nasara haikai ne kenan kamar ka sa akwai irin ko yanzu akwai irin su shi muna bid'a muna sunna shi haka yake ba a sun sai a gani dan bid'a tsura sai don kada ƴan ahlus sunna suke mu'amala da shi sannan kun ka a gani cikin ahlus sunna ƴan bid'a su kishi ko ba haka ba yau yana ta yana ci, in an ka zo wajen ƴan bid'a to abin da ya kawadi daban don kuma shiga ahlus sunna sai shi ai dai wato Allah dai Qur'ani da hadisi kawai Qur'ani da hadisi shi haka zai cewa to kaga akwai su harfin geji sannan akwai harf na istilahi waɗanda malaman larabci suka ba su ba sun ka ce harf suna nufin wani abu a sauti mahi zama ƙarami duka a cikin a cikin a cikin kowane yare sauti mafi zama tare kaga idan mun ka ce misali zahaba sauti na amma sautin ciki tana ya kasa gida uku akwai za akwai ha akwai ba kaga zahaba sautin wahidu kuma fi'lun na ko ba haka ba amma kuma kana a gugunce shi in ce gunce sai gunce shi gida uku kace za to akwai kasa ga za shi za akwai kasa ga rai kaga asgaru asgaru wahadatin sautiya to shi suka ce mahaf kila fahimta suka ce alif harf ko ba harf ta harf kaza harf wannan ya hito da bakin mu sallallahu alaihi wasallam yace la aqul alif la mim harf walakin alifun harf wa lam harf wa mim harf kaga wannan harf ne to ba an ce aka nuhi ba ba an ga aka nuhi me aka nuhi cikin wannan harf wasu ce ana cewa harf amma ana nihin lugha lugha sai a ce lughatu quraish harf lughatu qais harf lughatu tamim harf lughatu hudayl harf lughatu abad harf wadanga lughatu uh, na guda bakwai da wadanga lughat sun suna ce musu kowace lugha madadin a ce lughatu ko sai a ce harfu quraish amma wajen karatu lughatu quraish in yaren zakai la magana yau da kullun zakai in ko wanda sun ka karanta qur'ani zakai sai a ce harf kila fahimta wasu ce hakan har ma'ana huna allura kenan sab'atu ahrufin kenan sab'atu lughatin to su wane lugogin sun kace akwai quraishu akwai tamimu akwai hudayru akwai abas akwai qais akwai kaza akwai kaza kila fahimci wannan sai dai wannan ba shi aka nuna ba ana hakikata hakikata ba wannan ba a fahimci wannan su wasu kace a luga luga luga abin da ka nihi a nan ba yana nuhin wani abu ba illa yana nuhin qira'a sai a ce akwai ni akwai alqira'atu sab' al-mashhura ko kuma daga ciki akwai alqira'atu salati ash-shadza ko dan ka hada sai a ce alqira'atu al-ashr ko suka ce wai alqira'atu sab' din nan su aka nuhi mi ala sabati hawasin kila an fahimta irin qira'a asim a nafi' ko da waɗannan kirawi da kun ka sani wanda mun san su cikin tajawidi wanda ko ne qari shina da rawi ko ba haka ba shina da rawi yani ko kuma akallu rawi yani dai to ala kula sun ka ce shi aka mishi to hakikatan shi ma ba shi aka mishi kila fahimta kai eh, haka za ka ji kaululluka kaululluka in ka koma ga al-itiqan fi ulum al-qur'an kamar da sayyidi ka kawo da aqwali in ka dibo littahi ijazul al-qur'an i'jazuhu wa balaghatuhu ya kawo in ka wani na Muhammad al-Ghazali al-Ghazali wani dan Misra ba al-Ghazali mutasawwif wancan da dadin mai hawo ulumuddini ba al-Ghazali wannan daga baya an samu yan matsala da shi tsakani da ahlus sunna amma ya littafi ya ce nazaratun fil qur'ani nazaratun fil kur'ani shi ma mai da sabata harufi dinnan a wajen a wajen qira'at wasu suka ce aha mutasawwifa ko kuma sun ce kai sab'atu ahrufi nan ba su bane ba wajen kira'a bane suka ce zajarun wa amru halalun wa haramun eh halalun wa haramun misalun wa muhkamun mutashabihun misalun kila takwas sun samu ko zajarun ko kace nahayun zajarun wa amru ba biyu ba zajarun amrun halalun haramun muhkamun mutashabihun sannan ne sannan misali suka ce zajarun da ya basuwa fashtanibuhu amrun da ya basuwa fattakhiduhu halalun faf'aluhu haramun fatrukuhu muhkamun fattakhiduhu mutashabihun fa'aminu bihi misalun famtasaluhu sannan akwai ma hadisin ya zo game da haka duk da dai hadisin ana ta maganin da shi saboda ruwayatu amma albani ya ishara cewa ya an haɗa turkun gaba ɗaya ya sihu sai dai fassara hadisin sab'atu a harufin kan wannan guda takwas din nan to akwai matsala don ba marfu guda bakwai akwai matsala don ba fassara ta kai tsaye da annabi ya yi ba ala kulli halin sai da sami ce kai na kawo a kawari sai da sun ka zan arba'in game da sab'atu a harufin shi mi aka da sab'atu a harufin din da karshe ya fankulu ya yi khatima ya ce kawai sai dai mu ce sab'atu a harufin ga min mutashabihi mutashabihatu fil hadisi kamar da akwai mutashabahatu ko mutashabihatu fi fil ayati ko ko fil qur'ani akwai mutashabihu ko والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم أم الكتاب وأخاه متشابهات فأما الذين إيه؟ في قلوبهم زيغ مرض فيتبع زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء وابتغاء تاويلا وابتغاء تاويله وما يعلم تأويله إلا الله <laughs> والراسخون في العلم يقولون آمنا آمنا كل من عندي آمنا به كل من عندي ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب to kamar yadda akwai mutashabihu cikin alqur'ani to kazalika akwai mutashabihu fil hadisi to sai a ce sab'atu ahrufin min mutashabihil hadisi ila kan fahimci wannan haka sabiyyaci amma wasu amince mai ga haka nan sun ka huta da bayani suka ce bashi haka nan amma wasu wasu amince ba su da kara bayani da yawa shi sani ce wannan sai an ba mu lokaci kwarai kada mu kace karatu mu yi zurfi da yawa amma dai an saukar da alqur'ani ala sab'ati ahrufin akan harufa bakwai kaskace qira'atu gaskiya kore ne kaskace qira'atu kaskace lugatul arabi quraishun hudailun kaza kaza arabiya kore ne kila an fahimta kaskace kaskace to in baka ce kaza ba ka ce mi to shi kila za a bi bashi insha Allah ta'ala Ah, yake akwai dan bayan da ya kamata mu ah, na takarda da muka karanta shekaran jiya yanzu sura minti goma ila aka kuri sai mu wurge da ita insha Allah sai mu tsare mu nan sai mu tashi hadisi na shida ko kuma hadisi na ɗaya na biyu cikin wannan babu babu ma ja'a fil game da takardar da muka karanta shekaran jiya ina yi muku manta da ita ba na cewa ana tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam ko bayan rayuwa ce wannan hakikanin gaskiya daban da hadisin da ya kawo kuma ana bukatar a mutane bayani shi bayanin kai nai da ba bukatar nana ta magana kan tawassuli saboda alhamdulillah tawassuli ga duk ahalus sunna ya san mi a ingantacce ciki ko mi a karɓaɓɓe mi a almasharu'u mi a almanhiyu game da ahadu sunna ai bai bayanin tawassuli a ce kaza a ce kaza ina jin insha Allah bai da bukata game da shi amma abin da yasa sai za mu ambata game da haka nan aikin da ahadu sai eh, aikin da yan bid'a sun ka taso suna aron abin da ba nasu ba ni aron abin da ba nasu ba shine aron bakunan malaman hadisi suna ci musu albasa suna cewa hadisi kaza ingantacce na hadisi kaza mai rauni na tare da mun sani daga cikin manhajin ahalul bid'a wannan sun sani shine mi sune ya hakajjuna na dhaif wal mawdu' min al hadisi su ba su rarrabewa ko ni lauji ya yayo hakina saboda in an ka tsaya an ka tace an ka yi tankaɗe da rigaya to hakikanin gaskiya bid'a za ka zazzage ba a samu amma inda ka samu yan marika a rike hadisai hadda da rikfai hadda mawdu'ai yawwa to sanan bida ka samu shigowa to kuma madadin su yadda ahlus sunna su adda hanyar su bi ahlus sunna su ahlus sunna magabata su yi musu bayani game da haka nan sai kowa ya ce a shi da zaɓa maka ne abin da ya haida cewa ya rika hakikatan magana kan hadisi mawdu'i ko ba'ifi, ko hasanin ko da'ifun malamai magabata so riga sun gama. sun riga sun gama kawai sai ka ɗauko ka kare, kuma wannan gama da sun kai gamawa ta kwakwaf ta kwakwaf an kai Allah dai kullun wanda yi ga karatun shine wanda yi ga karatun da tafaru in ya karanta ya gano kai ka ba gano ba to baka karanta na ba dai kidan fahimci wannan kan haka wannan hadisi da suka kawo karkashin halaccin tawassuli da abu uku aka kawo shi ana tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa wannan abu na wanda yake babu sabani har sai yan bid'a sun yarda ko ba haka ba kuma saboda ni zahirin Qur'ani da shi ya faɗi fa qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahmana ayyam ma tad'u falahu wala kaga babu wanda ka musu haka in ba zan zandiki ba shi sa ba samu tarjuma game da haka ba rigima karɓin tawassuli nau'i na biyu ingantacce ko ko halattacce ne a tawassulu bil amali shi ma na alhamdulillah ba su yi musu ne ba ko ba su musu ne ko ba haka ba eh wanda ka tahiya da shege bare mai uba ko ba haka ba shi shi ya samu shege abokin tahiya ya samu mai uba a ga lahiya eh saboda haka wanga ba a musu ne kuma wanga kowa ya san shi alhamdulillah wurare da dama sun yi Qur'ani ya ambata haka nan hadisai sun ambata mun haka nan ربنا إنا سمعنا imani an aminu أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا saboda imanin namu cikin addu'o'in manzo sallallahu alaihi wasallam wadda ayi nuna akwai ismul lahi azamu ciki Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda har zuwa karshe Warki wani ta cikin asma'u atwasul bi asma'il wa sifatihi sana hadisin ahalul ghaib ko ashabul ghari mutanen guda uku ko wannan mun mun san su saboda haka at-tawassul bil amali salih alladhi qama bihi al-abd ba na wani ba wanaka wannan wannan la iskala fi hada matsala ta uku ko ko al'amari na uku mashru' shar'antacce ana tawassuli bi du'a ya rajulin salih mutumin kirki ma addu'a ka ce wani ka yi mai addu'a ga abin da ya shahe ka ya shahe shahe al'umma kila an fahimta in ya shahe ka ya shafa ya shahe kowa ce ya yi addu'a ko wace yin ta kila mu fahimci wani kayan inda ya zai kama kwani wani a yi ta addu'a wani ko ba haka ba to kai yayi ai shi ma in bai bayyana gane kure amma in kai ɗaya ta shafa malama ƙida sun ce kakka roki addu'a sai ga wanda kana tsammani yana cikakken tauhidi daga ko wani abu kai ya shiga zuciya ta ya ji wani abu na gun Allah ya ji suka roƙo Allah ya karba ya ji an tun sigarun wani hannu baro sai ka batar da shi ka halaka shi kuma karshe shirki ya shiga addu'a ta ki karbuwa duk wanda ta da baki ya ce ai wallahi to Allah da ai mun kaga mu tabbata ko Allah mun karasa ba su sai na ma ga kowa da Allah ko amma a lokacin da yana ganin ya mayyaza zaka yi da sauran jama'a to ka ji tsoro ne Allah ya bude kofa ko ba haka ba eh wai da salaka ibadi anni sai ni karibun ujibu da'awata da'i bai ce sai mallam ba ko sai liban ko sai lada ko sai mai karatu ba ujibu da'awata da'i idza da'ani amma da sharadi biyu fal ni wa yu'minu shi ce to kan wannan kanka kai inda mutum ya yi ma addu'a akwai hadisai da dama na farko hadisin abdullahi ah, hadisin umar bin khattabi da ya tawassuli da addu'at abbas babban manzo sallallahu alaihi wasallam nena duk da sun yi ta kokarin su malkata shi su mirta shi ta kiwa shi na sun kama magana game da wannan saboda ni saboda an kai rashin ruwa umar bin khattabi radiyallahu anhu ya ya yi shela a cikin roƙon ruwa ya kira abbas shi ma ya zo aka zo hakon iri aka yi sallah ko za a tsaye da sallah Mun sallah ta ɗaya eh, Umar bin Khattab ya ce ila Abbas babban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gani yace ce zo kai mana addu'a Allah shi ba mu ruwa a ga addu'a ta shahi Abbas shi karan kai ta shahi Umar shi karan kai ta shahi duk kowa ko gaba ko ba haka ba da yayi addu'a kuma Umar ya tunwaye da wata magana wadda cikin wanga hadisi ma da zamu yi ya kamata a san da wannan yace ya Allah mun kasance idan irin haka ta same mu muna zuwa wajen annabin ka mu ce muna addu'a yau annabin ka baya nan to gashi mun zo wajen babban annabin ka mun sashi yi muna addu'a ya Allah ka karban muna addu'a ta kila fahimta ka karban muna addu'a ta addu'a da Allah shi karban muna kuma ba addu'a ta ne ba Abbasu babba annabi shi ma ba addu'a ta ba wannan shi hakikan tawassuli ga rajulin bid'a ya rajulin salih namuzaj ya nuna ma haka amma wanda ba za ba su karanta hadisin ba sun kace idan an ci istisqa Umar bin Khattab bin Abbas zai ce ba shi ba ya zo ya ce ya Allah ka ba mu ruwa saboda Abbas ba ana tawassuli ba su ba su karanta hadisin ba shin da suka yi hadin da suka dibi ko ba haka ba amma da sun kare ga sun kaga hadisin ga wani yanzu ta sun ka ba hujja da shi sun ka ci mu hujja ciki ko ba haka ba to sai suka koma ga hadisin al'ama ko kuma ce al-hadisu shi wannan hadisi da aka rigima kai ne shi wannan hadisi da aka rigima kai ne na cewa ne na cewa wani makahu ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi tabbas hadisin akwai shi kuma hadisi ne ingantacce ba illa gari ba ingantacce amma abinda kawai muka sun a fahimta akwai liƙe-liƙe da ziyara na yan biriya da sun kaɗan can ɗan caccake wasu wurare don harkar canji ke daidai a samu mi a samu kujin ta hito amma hadisin wanda yake hadisi na ingantacce imam ahmad ya waito mana shi da sanadin sahihun daga Usman ibn Hunayf Usman ibn Hunayf babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan yace wani mutum dariral basari wanda bai gani sosai kalimar darir makahu aka nihi amma magabata sun kasance suna kaurace ma kalimar saboda katta ba da wani abu sai a ce fulanun darirul basari atan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi fa qala yace ud'u Allah an yu'afiyani annabi roƙan min Allah shi bani lafiya ba a haka a sunna ya tabbata kana zuwa inda mutum ka roƙa dan abin da aka kara maka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana tuhumar ko ana zaton wani rasa ta shiga jin kai da wani abu yawwa shi yasa suka ce to sai wanda aka amince ma haka nan in dai kadiya ka ta kai kadai amma in ta jama'a ta ce ma babu matsala to ka roki Allah ya bani lafiya qala sai annabi yace in shi ita da'awtu laka in ka zai ma addu'a amma in shi ita akhartu zalika fa huwa khair in ka ban yi ma addu'a shi ya alheri gare kun da wancan mai farfadiya wanda Abdullahi bin Abbas yace in gwada muku ya aljanna ga tana tana tiya da kanta kuka ce yace macaccen baka kun ji kun ji kun lokacin tambayar annabi ko tace rokan mata Allah ta ba faduwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to zan roka miki Allah amma in kina so yi hankuri kina da aljanna ta ce to lalle annabi in dai in an ka kyale ni haka ina da aljanna to a bani haka amma roƙamin Allah ya bar kuran yau ne kwaɗi. ko ba haka to shi haka annabi ya ce mai don alƙawari na hadisai sun tabbata man sallah sallan ya ce duk wanda na amshe ma ido ne biyu to zan hurhura mai aljanna hadisi ya tabbata to kai hankuri kana da aljanna in shi ta wa in shi ta sabarta fa khairul laka to shi dai wanga cewa annabi ni dai roƙar nan a dai roƙar nan ko ba haka ba hmm. fa amara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi umurni ku rike lafazin hadisin an ya tawabba shi je shi a wallah fa yuhsinu wudu'ahu shi a wallah kyakkyawa fa yusalli raka'atayn ya salla raka'a biyu annabi ka bada umurni ka kun sani saboda ka duk abin da Allah ya bani ibada ta ko in wani tuwace ka to ka faɗa ka ce kana da wata bukata ko kana da ni ko kana ka ya ɓace ko mota ka an sace ce sai kai arwalla kai arwalla kai raka a biyu annabi na shi sai sun kawai gwada tsawo da annabi ko ba haka ba sai ka bashi hukunci irin nashi hasada ta kishi na ya kawa annabi shina son ya ce tauhidu risala ba a Tauhidu ga risala shi ma kama yusharri'u haka za huwa yusharri'u annabi zai ka ba da ibada sai kai arwalla ka kyautata ka kai raka biyu wa yad'u bi hadha du'a yace yayi addu'a da wannan addu'a ga addu'a cikin na suka kawo da magan Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fataqdi li اللهم فشفعه wa وشفعني فيه qala fa fa'ala ar-rajulu fa bara ko fa bari'a wurin masara don ka kakka iskali Allahumma ya ubangiji yana karatun gaba ko ko yana addu'a gaba kusa ga annabi ya biya aralla mai kyau ya dawo ya yi sallah raka'a biyu to gashi yana roƙon Allah Allahumma yace ya ubangiji as'aluka ina roƙonka wa atawajjahu ilaika na huskanto wajenka Bi ka muhammadin ta annabin muhammadu. بنبيك محمد تأنبك ba a يتبع a أفهمت sosai. na taso maka na biyo ta wajen annabinka shin da musulunci ba haka take ba ana zuwa wajen manzo ana zuwa wajen Allah ɗaukin sarki ba turu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana bauta ma Allah ga abin da annabi bai shar'anta bai faɗa ma ba a tawajjahu ba a tawassalu a kula na taso maka nibbe wata wajen annabinka Muhammad nabiyar rahma annabin jinkai sai ce ya Muhammadu yana dibin Allah ne yana daga kai zuwa ga Allah ce ya Muhammadu ko yana dibin Allah Muhammadu ne yana dibin Allah Muhammadu duk lafazin za mu kawo saboda ni saboda yanzu ana dibin Allah a ce ma Allah ya Muhammadu kana kiran Allah ya Muhammadu kaga Muhammadu ya fuskanta ya Muhammadu ya kai Annabi Muhammad inni ta bika na huskanta na huskanta da kai ila rabbi zuwa ga ubangiji na fiha da fiha hadihi ga wannan bukata tawa fa ta abiya min ita tabiya Allahumma sai koma ga Allah ya ce ya ubangiji fa shafi'uhu fiya abinda ya roƙa min Allah ka bashi a fahimci wannan kalimar fashaffi'uhu fiyya abinda shi manzon Allah ya roƙan min to game da ni kere game da ni Allah ka amsa wa shaffi'ni fihi abinda na roƙan mai Allah ka bashi game da ni wannan shi ya walwale duk dan bid'a shi sama malan da zai kawo ta nan sai sa mata bainal Fa fashaffi'uhu fiyya abinda a fassara ta kala guda babu ta biyu abinda annabi ya roƙan min ya Allah ya Allah abinda annabi ya roƙa min ya Allah ka karɓan mai game da ni ashe annabi ya mai addu'a ko ba haka ba sannan washatti'ini fihi abinda ne roƙan mai a fahimta sosai ya Allah ka bani to ni ya roƙan mu annabi ya roƙi cewa abinda annabi Muhammadu ya roƙan mai Allah ka bashi zai faru ba zai ko mun gane ka'idar tawassulu da rajulin salihin in yana gaba gare ka ko bai gaba gare ka akarwaka Allah ko Alhaji Imran ya daga kai ko ku imin addu'a ina da bukata wance kaza ya daga hannuwa da ya ce Allah muna roƙonka saboda sunayenka bukata Ibrahim wannan bukata ce Allah ta alheri Allah ka biya mai to ya yi mi addu'a ko ni ko sai in daga hannuwa in ce ya Allah abin gada malayan roƙan min Allah ka karban mai Allah ka karban mai in Allah ya karba ya biya bukata ta addu'an wa cikin mu ya karba eh ban ji ba ta kowa ba ko gane ba nan. shi ya roƙa min Allah shi biya bukata ta ni ko ne roƙan mai Allah shi amsa mai abin da ya roƙa ke ku fahimta haka ka'idar tawassul bi rajulin salihin ga duk matsalar da attaka kai kadai ga duk matsalar da ta kai kadai in yayi ma to don ka alfahari ya shagari don ka kasaita ta ki ɗera sa da da kai da ganin su an na kusa su an da tsamin kaiwa ga Allah kai baka da ko ba haka ba in ya roƙa to kai ko roƙi Allah shi amsan mai ko nan ko ba nan ba ko wani wuri Allah adda mallan yayi min ubangiji Allah Allah ka addu'a Allah ka amsa addu'a ta ga to shi Allahumma fashaffi'uhu fiya wa fihi shi Allah fa zan kuma haka magabata sun ka fassara duka gaba ɗayan su kaka cire ko guda inda hadu sunna kina fahimci wannan sai mutum ran da haka nan sai ya warki an ji wannan sai malam ya ci gaba da kawowa abubuwan da a ciki wanda yake lokaci na tahiya sai ce wannan abubuwa uku za mu kula na farko mi makahon ya taho annabi ya mai saboda mutunan baku addu'a shin tahuwa ya makahon ya bude mai idanu ne tahuwa ya ji annabi ko to inda ya ta waje annabi ya bukata annabi ya mai masha Allah da tawassuli ya yi da annabi ya kamata ya tsaya can daki ne sai Allah don albarkar Muhammad inda Muhammadu bai shiga cikin harkar da can gida ne ya isa ce Allah don albarka ya taho to taho waye ya taho mai taho yi ayi mai addu'a at-tawassul bi du'a rajulin salih da ya tuwace ma annabi ya rasulallah kai min addu'a ba haka ce ba Allah shi ba ne lahiya ka bai faɗi ba da inda ne zai ya tuwace annabi ba sai ya tuma ya jere ƙasa ba ya ce ya Allah don albarkar Muhammadu gashi ba shi kenan ba sai ya ce Allah ya ce manzo Allah na to karo kamin Allah shi shi ba da lahiya ko ni annabi ya ce mai in ka so in roƙan ma in roƙan ma in ma addu'a in ko ka so ka yi hankuri kana da alkhairi ashe annabi ya mai alƙawarin biyu ɗaya daga ciki in bai yadda ba yana iya mai addu'a in ko in ya yadda in ya ce lalle addu'a ka so annabi na iya mai in ko ya ce a'a ya hankura annabi sai ya shi ko to mi ya ce cewa a da ya mai addu'a annabi ya ɗauki ba ya annabi ya ɗauki alƙawali ba cikawa ya cika ko bai cika ba in ka ce annabi ya addu'a ba to annabi ya ɗauki alƙawalin zai mai addu'a yaki ka soki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kila fahimta to amma me yasa annabi yace ya arwalla sannan yayi kaza sannan yayi kaza sannan yayi kaza ba kun san wannan ka'ida ko ba haka ba ka roki gafara ka yadda kai i'tirafi da zulubinka kai i'tirafi bi ni'matillahi wannan ɗaya na daga cikin tawassul ko ba haka ba sai ka samu ijaba ta addu'arka kila mun fahimci wannan abu na gaba dun ya nuna ma cewa annabi ya ne addu'a shi mutumin da kai da ya Allah ka karbi addu'a annabi garan inda annabi addu'a yana cewa haka nan sannan yace Allah ka sannan yace Allah ni kuma ka karbi addu'a ta garai kina fahimta ashe kenan shi ma yawa annabi addu'a na abinda annabi ya roka Allah ka bashi kina mun fahimta kuma sai ya warke to mi atta wasu ne take na cewa Allah da albarka wani kun gane wannan to wannan hadisi shi ya ingantacce to da ana son a sa bidi a cikin harkar sai an kai kare kare sai an ka abinda aka son a lika an gane ba sai an ka ce sai malam ya ce to cikin hadisin ga akwai ziyada biyu saboda a gurɓata hadisin ziyara na yan bid'a na ɗaya wai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi addu'a sai ya toye ta da warke sai annabi ya ce mai wani ƙari na ziyara ta amma gairu tika gairu makabula wai sai annabi ya ce mai wa in kana hajatun fa fa'al mithla zalika to ka tafi da yau in bukata ta same ka zanka haka kazan ka haka wanga ziyara ta lam ta sihha amma ka sabin suka sun ce to a ci gaba da tasuni ko bayan annabi babu shi ko ya bashi ya approval to amma kuma mala ce kaddara ma kaddara ba ta inganta ba amma kaddara ta inganta ce mai an kai idan wata bukata ta same ka kai irin haka to yayayi in mun ce ba fassara tsakanin da Allah gida ne ya tsaya ce Allah don albarka Muhammadu ko tahowa ya ce a kan yi addu'a to da duk bukata ta same ka zan ka tahowa in an ce a fassara ta fassara adalci tun da ba inda tsaya ya can sai a ce da duk ta same ka kazan ka tsaya can kai sai a ce bisan zalika a to tahowa yayi ya roki annabi mai addu'a annabi mai addu'a sannan shi ma ya ce abinda Allah annabi ya roka mai Allah ka biya bukata annabi ko ba haka ba nan to kazan ka haka ta same ka cikin ma ba mai da ziyada ba to ko mun yarda haka a fassara kila an fahimta a shubha guda ta za su koma kawo ma su ce a'a babban magana yanzu wani zai roƙan ma annabi sai ka dan dar dar ko kai ka isa kawa annabi roƙo sai mu ce yi annabi ya ce haka nan sannan kuma ko baka yadda ba sai mu ce ai annabi Sulaimanu hadisi tabbatacce ya hita roƙon ruwa tururuwa ta ruwa ta roƙon mai hashi hatu al'umma ko ba ko haka ba hashi hatu tururuwa idan tururuwa ta kai mutum wala kada karramna bani adam eh tururuwa ha kila an fahimci wannan ziyada ta biyu wadda malaman hadisi sun ce karya ta bata inganta ba ke ta mai littafin ya kawo yace wata ziyada qissatar rajuli ma Usman ibn Affan wata ziyada badila ta ƙarya shirin da an kai aka ba da wata kissa wai kadiyar ga wai ta taɓa faruwa zamanin Usman ibn Affan kun ji karanta muku ita ai zamanin Usman ibn Affan wani ya ta zuwa don Usman ibn Affan bukatun takibiya ya ya ya ki takibiya ran nan yadda yana fita ya bisa hanya ga hadisi zabban tausayi sai Usman ibn Hunayf wancan ya rutu mana hadisin sai ya gamu da shi sai ce ai to abinda zan baka shawara ka je wajen ruwan arwalla ka yi arwalla in ka yi arwalla ka ce kaza ka ce kaza ka yi arwalla mai kyau ka yi sallah sannan ka ce bari ku karanta bari ku ji ga addu'a sai ka ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammadin ba rasu annabi Muhammad Usman fa sau suka su ce an yi ta zamanin Usman ba annabi ya wuce shi sai ce at-tawassul bi bin nabi fi hayatihi bin wato wajen ilaika bin na muhammadin nabiyur rahama ya muhammadu ana ganin muhammadu a lokacin usman. lokacin usman ba afa ga muhammadu sai ya muhammadu inni atawajjahu ilaika inni atawajjahu bika ila rabbika azza wa jalla kaji ma an cancanza ta ko fa yaqdi li hajati sai ce mai wata kuru hajataka sai ka ambaci bukatar ka in marice ka so ita wajen Usman bin Affan ran da ya ce wannan aikin yi addu'a tun da sahe sai bai ma zo inda wancan bai wuce wajen Usman bin Affan ko da ya zo wajen Usman bakin garka sai ga dogari an ce ka shiga su wani muna fara ce kai hankuri wallahi tun tuni dai matsalar ka ba abin gaba sai ya Allah ka zo mi ita mi ka kaso Usman ya biya mai bukata ta yace sanan da duk wata matsala ta kuma sabuwa ka taho inda nake mala yake to wagga hadisi sanadin ta bai inganta ba wajen sanadi sanadi na wanda yake bai inganta ba na daya sanadin sai ba mu shi wada hadisin yake an abdullah ibn wahab an shabib ibn sa'id al-makki an rawh ibn al-qasim an abi ja'far al-qatawi al-madani an abi umama ibn sahal ibn hunayf hunayf uh, an ammihi uthman ibn hunayf anna rajulan kana yahtalifu ila usman wanga shi as sada da abin ku rike min daga abdullahi dan wahabi ko a rike min wa ya karbo daga shafi sa'idin sa'id al-makki ko shabi sa'idin al-makki shi ko dawa daga rafu bin al na dai ne kuma tsaya daga abdullahi shi ya karbo daga shabibu shabibu ya karbo daga rawu ko ba haka ba to ka'idan malaman hadisi an ce shi shabibu kwan ruwaito gare haka ka'idar take Allahu akbar kai malaman sun yi aiki tun da mai bida ba su zo ba ban ruwaito ga shafi'u ɗin nan hadisi rubabbe na in ba ɗane ahmad ba ahmad ibn Shabibin shi ɗaya ka waitowa saboda ni saboda shi ɗaya adda littafin babanai kuma babanai la yu hadisi illa an kitabi. dabdul sadari gare eh dabdul kitabi gare ba dabdul sadari ba to kwan ruwaito ga babanai shabibu ji yayi ba kitabatan ba don shi an shi littafin ke ku ban kafiyar to yau sai mun kace hadisin wanda ya rato shi ga Shabibu din ga Abdullahi bin Wahab ba Ahmad ibnu Shabibun ba an samu tsanan ka'ida ta biyu suka ce na biyu kenan duk wanda shi Shabibu ya ruwaito garai in ba ga Yunus bin yazidi ba hadisin ba na saboda ni saboda shi Shabibu sai rubutawa ga kowa sai ga Yunus bin yazidi to shi ku hadisin ga daga shabibu daga rauhu ba daga wa ba ba daga yusuf masali ba ko kun gane masu sanadi saboda haka yanzu shi nan an yi bai kun bai kwasuwa an fahimci wannan ko ta hanyar sanadi yace sannan kuma wannan riwayar ma a gurguje nake lokacin na tafiya akwai illoli guda uku kamar haka na ɗaya at-tafarrudu daga bi'af su mutanen ba su abdi'afu ba tafarrudu Abdullahi ibn Wahab dai an ka ya ƙara wannan riwaya ta Shabibu kuma riwaya ta ga Shabibu da ifiyata Shabibu nan dai ƙara wannan riwaya kuma riwaya ta ga Rauhu da ifiyata amma hadisin an ruwaito shi man huwa autaqu minhu daga Shu'ba ko ba haka ba babu ga riwaya hadisi sanadi ingantacce mun fahimci wannan ko dai kenan na biyu mukhalafatu thiqati hadisin sananne na an ruwaito shi hakim ya ruwaito shi imam ahmad ya ruwaito shi tirmidhi ya ambata shi duka kuma sun ce sahihi na amma duka an diba a waccan waya da mun ka bada hadisin ingantacce babu kare to yadda an ka dauko don ana son a yi mana tadalisi da aka kawo sai an ka ce wa qala hakim hadha hadithun sahihun wa qala zahabi hadha hadithun hasanun sahihun وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال الذهبي انه صحيح شي wancan hadisin na farko wanda shu'ba ya rawaito shi ba layin Abdullahi ibn Wahab ba daga Shadibu daga Rahu ba wannan layin ba daga shu'ba na hanya ingantacce an kawo shi na kace masa banda wanda bai da wanda ziyada ku ji hadisi na biyu yace abin ban mamaki cikin kai ka ce shi a ciki cikin sanadin kuma kila babu mamaki dan shi azata su ka Usman bin Affana bai kula da al'amuran mutane sai yayi ta zuwa yayi ta zuwa yayi ta zuwa sai an samu lakani ko ba gane ba sai da lakani aka zuwa kan Usman bin Affan fi Usman bin Affana babban ko kun gane ya sha zuwa ya sha zuwa ya sha zuwa bukatar ta kibiya sai da ya wuridi kawai sun aka waka dan wuridi na kana son ka bar inda gwamna ko inda sarki ko inda shugaban kasa taho ga lakani da kayi gobe lau kana zuwa ofis za a ce shigo suna nan gaba kowa na ba amma Usman bin Affan ya barra da wanga Allah ya bar Usman bin Affan abu na gaba labarani in ji mallam lam yusahi al hadith bil kabir babu shi cikin su kabir bai inganta shi ba labarani ya inganta shi kawai babu mi babu ziyara sai an ka samu a shehul gomari mai wannan littafi al-misbah ko ba haka ba kawai wanda yake dan bid'a na na ainihi ko ba haka ba dan iyana da sunna ko wanda ya tawaye ga kane ne ko wane dan uwa ne kasa ana haka ne ana hidda ana hidda ihi ko ana akwai bara gurbi ko ba haka ba nan ma gidan ki ba dan shi ana ba a ko ahlus sunna dan izala ba zai da ko san haka nan yake nan shi zazzaki dan bara gurbi ɗaya na zama ko ba haka ba to akan samu tun gidansu da ahlus sunna na shi da dan bid'a to wanda in ka je a unka aikin kane ne sai ya baka shawa amma shi ko bai da aiki sai mi sai raddi akan ahlus sunna sai raddi akan ahlus sunna yayi fatoyi da dama da sun ka saba ma sunna shehu gomari amma wane yana aiki ga sunna wani bari hada muku shi ku sani masalikud dilala ku zama masalikud dilala wanda wanda an kawo risala dan uwa ne shi ahlus sunna wanda lahiya da yake tsakanin ahlus sunna amma shi wanda din sai haka na hada dan uwa yake suka saboda kuma annahu yastadillu bil hadisi kila an fahimta an sha rigima da shi shi ya bada fatawar cewa sahabbai sun yi kure ko ko ayi kuren hadisin cewa Allahumma salli ala Muhammadin ba a sa sayyidina ba kun san Allah masallaci Ibrahim akwai sayyidina shi ya bara fatuwar sayyidina ya kuskuranta da duk sahabbai duk tun mallama hadisi na kace duk kure na sun kai to Allah irin wanda kace haka yau ya ce ma to shi miza kace me ko ba haka ba ai ya riga ya raga sosai kware daga ciko. ko to wannan hadisi kun ji asali ne saboda haka hadisin bai inganta ba kari na aka samu wannan lokaci ya cika bare tsaya nan kila bayani zai koma maimaituwa ko ko za a kara bayani wata rana insha Allah amma dai ina da an gamsa ko mai tambaya ya samu na waraka mai tambaya ce ko to alhamdulillah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika jama'a kasu manta da dan uwa dokta wanda mahaifiyarta ta rasu wada malam ya ambata Allah shi gafarta mata Allah ya dikanta Allah ya sa can tafe mata nan abun da ya bari Allah ya zama khalifa a kansu wato ah, ba a hakuri wasu mun fadi ba wata matsala ta ba lada shi dokta yana cikin waɗanda ka kokari ga sunna kwarai da gaske na kiyaye babu wani karatu na ahlus sunna ta ba da ba a gani ne ko ba haka ba yana kokari kwarai da gaske kuma yana ba sunna gudunmawa kila shi sama yau yau na kila bai samu damar tawa ba saboda matsalar rashe rashen to ubangiji Allah shi gafarta masa Allah ya jikanta haka nan wani dan uwa Muhammadu Khalisu wanda suka ba sabon za'a wa'azi gobe shi ma ya ambata min cewa an ya samu karuwa to ubangiji Allah shi raya abinda ya samu Allah ya sa ahadu sunna ta ko ahadu sunna na ina jin mace ta ce ko Allah shi sa albarka gare ta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik